Si mi si trabulo, si mi si trabulo Tawou wada di ting wavu tebulo Na eviwadi de si tabulo Baby go go bilo Fisi yeti bi jote go go bilo Na pati wi de no bi go bi yo Oya tatou de wigula wabulo Weda na dam pi ya oze Ni ahe abe ne banu ma mati koume yeti wale menkai na ga kin sha lullubi sai ki ce mai takaba hmm? sai ki ce wadda za ta je gidan makoki saboda Allah a'a da sake ba haka muka da ke ba ka manta abin da shekaran jiya kai mun idan kai ka manta to ni ban manta ba ya za a ka tafi da ni a je a yi na ana rawa ana kaɗe kaɗe ana rairayi in dawo in tashi a tutar babu A'a, ma ba sassaƙo na aka yi ba ni ma fa ina son jin daɗin nan ko ba haka ba to gaskiya shi yasa na ce ni ba zan iya ba ba zan je ba sai mun yi da wajiwa duk maganar da giza zai wai me yasa ba ta wuce ta koki ne duk maganar ki ke dai kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ku daina wa kuɗi irin wannan mugun san sai ku je kuɗi su sa ku je ku aikata wani abin da ba na alkhairi ba ni ban barin ga mun gaya ma kankat ni fa kun akan kuɗi ne ba ban da mutunci kawai yanzu abin da za a yi kar mu ja dogon magana ne da kai dama kuɗi ne wanda zamu je mu hau tagzi? ga su wai gaba ɗaya ki haɗe har dubu biyu ai kin karɓe dubu biyun da za mu hau taxi ba kuɗi a jikina kenan yanzu kin sabauta ni to yanzu eh. wannan kafin eh. alƙalami ne eh. idan muka je can mm. ka yadda duk likin da aka yi zan kwaso su in taho da su idan muka zo sai mu biya gidan su larai sai mu raba ba komai yayi daho gida sai kai ma tafi gida ka shiga lokon ku shiga lokon to mu je na yadda ka yadda na yadda ka yadda a haka ni dai buri na ki wuce mu tafi na yadda mu je ni yanzu na to bari in shiga can zo kaya a'a ki shiga ki je ina eh a bari ya wuce shi ike ban wani tunda har kin riga kin fito daga cikin gidanku to kafa ta kafar ki mu tafi mu je a'a bari in je in sauyo kaya tunda dai ka ce na sa kaya sai ka ce malama ai dole a dinga ba saji saboda yan anguwa matsalar ki kaya ne kaya kayan da ake sa eh. to mu tafi batif ina batif in muka shiga batif akwai kayayyaki a can sai in sai miki kuma batif din mu yanzu na zamani komai mata ne ma suke siyarwa ki shiga daki, ki canja kaya kawai ki bar wannan a can A ah, shekara da kuɗi kai da kace su kenan su kenan haka fa kace mu kuma yanzu za a je botif to ba komai ai ba a faɗi banza ba tunda ni za a siyawa mu je a tarihin kin taba ganin an sa namiji ya shiga gaba in ba abin alheri za a aikata ba to so kake ni ka tsana ni a gaba ni yar ka ce a to kenan shi ni shi kenan in nayi gaba ki shige gida shi kenan gara ke ki gaba mu ki ba da ni kin yadda da ni ne za ki ce min wani ba ba da ni ba an iya zance sai na shige ki wuf ki fada ciki Barira? Na'am. Sani da fitowa. A lafiya kalau. Alhamdulillah. Sani lafiya dai ko? A lafiya lau sai alkhairi. Wato Barira na zauna ne na yi nazari. Eh. Na yi duba da idan hankali. Na ga ya dace zo sanar da ke halin da ake ciki. Bai kamata kamar ilo a ce yana zaune shi kadai da uwarsa a cikin gida ba mai kula da shi ba. Ban fahimci bayanin naka ba, ka fito karara kai min bayani yadda zan gane. Masha Allah, bari mu miƙe sai ki ga tsauna don ki awo daidai da rayuwarki. Wato, barira abin da ya sana ƙara so sanar da ke maganar ita ce. Bai kamata a ce ke da ɗanki kaɗai a cikin irin wannan gida kuna zaune ba. yaron nan tabararsa sai ta yawa to shi sa na ga fi dacewa a ce an samu namiji mai hankali akili wanda zai kula da tarbiyyar yaron nan ya kula da tarbiyyar kike kanki shi sa nake ganin ya dace cewar a yi min izini in ba da sadaki na sai in shiga daga ciki ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma baka da kunya wallahi tallahi baka da kunya kai din nan baka da kunya ni kamata ka kalle ni ka ce za ka aure ni ka kuma asuwa to an aure kan ce na auruwa barira namiji kika aura dan baki ga kallabi a kaina ba kin ji ko ayi <laughs> rira rai au ta haka na ma ka bullo min kenan kai ta haka shi sa ka fake da cewa wani wane ne eh tarbiyyar mika iru eh, kana rangwade kai eh, eh. yo ni Allah na tuba kai dubi idona tafi ka je ka nemi daidai sa aka ka aura ba dai ni ba barira ni dai na san baki fi ni shekaru ba kuma baki kai ni hankali ba magana na zo miki ta hankali da nutsuwa me haka kai ni ba ajin ka bace inji yan zamanin nan suka ce ni ba kilas in ka bace ko ka bar kofar gidan nan ko in maka ihun kwarto ko ihun barawo kinga duk wannan buge-bugen magana da kike nema na iya shi. To. Barau ne ni tsohon doki. Ban gaji da gudu ba karkara ce ta kare. Na shigo binni. Linzami ya fi karfin bakin kaza kuma alkur'an.